za ka aure ni tabbacin ma zan gaya maka in fa za ka aure ni to dole fa ni ma sai na auro tawa matar yawa in ba haka ba aure babu tsakanina da kai wannan confirm ce mm-hmm. barin ga abun da bai basira ta faɗa sorry my dear Allah ya sanya alkhairi amun sun mu amun sai ma gobe za a fara tun wata wallahi GLK fa haba haba haba haba haba haba mutane na <laughs> kuma shi ne wani yana ce min wai ina lesbian to ba dole na yi lesbian ba fi sabilin lai in ba yi lesbian ba me zan yi a rayuwa ta me zan yi a rayuwa ta ban yi lesbian ba ai lesbian duniya ce lesbian daɗi ce da ita wallahi wanda ba ya lesbian ya huta ba ai duk mijin da zai aure ni Allahumma la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya rabbal alamin yanzu ina mahaifan wannan yarinya da 'yan uwanta da makusantanta suke wannan yarinya ina da yaƙinin mawuyaci a deni kallon da na yi mata a ce ta haura shekara ashirin amma ka saurari irin kalamai munana da suke fita a cikin bakinta kalamul kabe zantuttuka ya sassun zantuttuka na rashin ganin girman allah na rashin tsoron allah innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun to wannan yarinyar tana ɗaya daga cikin waɗancan wanda Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi babu alamar tsoron Allah babu tanajin mutuwa a tattare da wannan yarinya babu tunanin za ta iya mutuwa ko yau ko gobe ire-iren waɗannan matan fa suna nan babu adadi a cikin duniya wai su sun zama 'yan lesbian mace da auren wani a kanta a waje ma dama tana da wata mata ka duba ka ga irin kalaman da wannan yarinya take faɗa yara ƙananu yanzu sai a ɗauki yarinya a zagaye gari da ita saboda ice cream da shawarma sai ka ce 'yar mayu za su je cilin ka duba ka ga yadda rayuwa yanzu ta lalace babu babbar mace babu yarinya babu ga matar aure a nan aka yi live a cikin tiktok wai wata mata tana yin lesbian da yatta kuma yatta ta ba yarinya ba ce domin mace ce da ake maganar shekara talatin amma tana yin lesbian da yar cikinta, wai ta zo ta ta kama ta ita ma tana yin lesbian da ta uwar fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da nake so na faɗa shine a duk lokacin da aka ce al'umma ta fito tana bayyana laifuffuka irin waɗannan a fili da sunan social media waɗansu suna jin suna ƙaunar ire-iren waɗannan mutanen waɗansu suna taimakon su suna ƙwarara musu gwiwa ku sani cewa daidai yake da kana ɗaukan gatari kana sare duk wata igiya da ta rike martaba ta addinin musulunci yanzu irin waɗannan yaran ba nasiha ce za mu zo mu musu ba mun gaji da yi wa ire-irensu ba a gajiya da aikin allah amma yana da kyau a ce hukuma tana ɗaukan mataki akan ire-iren matan nan yara marasa tarbiyya marasa tarbiyya marasa da'a waɗanda kullum suna shigowa cikin social media suna kalamai waɗanda suke kalamai ne na rusa tarbiyya ko ginin da shari'ar musulunci ta yi suna fandama cikin al'umma yanzu wannan yarinyar da kake ganinta na rantse da allah a yanzu ta yi wannan kalaman nan gaba baka san me za ta yi ba yana da kyau a ce hukuma tana cakko irin waɗannan yaran ana magance su sai yarinya ta zo ta yi fasikancinta da fajircinta a social media wasu a ce an kira ta an mata nasiha nasiha nawa ake yi musu ire-iren waɗannan yara matuƙar za zaka basu cikin al'umma to sun zama annoba da bala'i pandemic allah ta'ala ya mana maganin su allah ya raba mu da irin waɗannan yara masu munanan ɗabi'u allah kada ka ba mu ikon matan da suke da irin waɗannan ɗabi'u wasu alaikum